أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika qadir alai Allah ya samu yini na goma sha shida na wannan wata mai albarka watan Ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya da ta yi daidai da ɗaya ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya. muna nan a suratul araf da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi akan aya ta 59 a 58 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه من بلد قال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج والذي والذي خف لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم الحمد لله أجيا مفار بياني game da irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi na halitta wanda su suka cancanta suka sa Allah ya fi cancantan a bautata masa shi kadai ba tare da abokin tarayya ba domin waɗannan ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ke jero mana shi kadai ne ya yi su kuma a cikin bayanansa babu wanda ya taimaka masa babu wanda ya tarayya da shi a wajen ayyukan nan saboda haka taya za a yi tarayya da shi a wajen bautata masa Allah ce wa huwa alladhi yursilu riyaha shi Allah nan shi ne wanda yake aiko iska anan ya kawo shi in plural form a iskoki iskoki wani yake in kace iskokai to aljanu ne amma in kace iskoki to jam'i ne na iska idan Allah maɗaukacin sarki zai saukar da ruwan sama sai ya nuna mana process hanya yanda yake farawa yadda yake farawa har ya zamo girgije har mu ganshi a ruwan sama Allah ce zai turo arriyaha iskoki ne wanda iskan nan da za ka zo za ka ji ta mai sanyi iska mai kanshi mai daɗi sheƙa haka tunda iskokin akwai su daban-daban akwai iska ta guguwa ta halakar da abu akwai iskan da ta take ɗauke da wuta eh, rihun fiha azab miru kulla shay'an atat alaihi ko atat illaji ala karrami to akwai iska wanda ita kuma ita kuma ta barbaran bishiyoyi ne wanda za a kada wannan iskan daga wannan bishiya namiji sai ya shiga mace sai ta yi barbara sai a yi samu abin nan akwai wannan kuma iska ta wato ta faranta wa manoma da jama'a cewa lallai rahamar Allah tana nan tafi za ta rike idan za a yi ruwan sama za ka ji wata iska ne take ɗan kaɗowa mai daɗi mai sanyi wanda take ake shekanta ina jin duk wani mai kiwo inda yana kiwon dabbobi musamman ma kamar shanu ya san idan za a iska hadiri ya dauro in iskan tana kada za ka ga dukkan shanu duk dabbobi sun daga bakin su haka suna shekar iskan kaga kai dukkan su suna shekar iska suna jin daɗin bugowarta kai kuma daga da zaran ka ji iskar to za ka tabbatar lalle cewa insha Allah ruwan sama za a yi ruwan sama ko ana ruwan sama a wani ku to za ka ga manoma suna farin ciki masu kiwo suna farin ciki saboda ciyawa za ta fito dabbobi su ci su kuma masu abin nan suna farin ciki manoma saboda insha Allah za a samu amfanin gona za a koma gona haka za ka tarar to shine yake aiko da iska arriyaha bushran tayi wa mutane albishir baina yaday rahmatihi na cewa lallai rahamar Allah tana nan zuwa ita ce ruwan sama ya iskan take yi hatta idza aqalla sahaban iqalan idan iskan ta zo to sai ta kada girgije sai ta ɗauki girgije ta haɗa girgije ta haɗa jirajizai ta haɗa jirajizai ta haɗa jirajizai ta suna tafiya giragizan kuma sai sun haɗu sun ɗauki ruwa mai nauyin gaske ke ƙalan to Allah ce idan suka ɗauki ruwan su kunahu sai a tura giragizan suna tafiya ana jan su ana seta su libanadin, baladin mayyitin ga garin da bayi da ruwa garin da babu shuka mayyiti ne inda ake fama da rani duk wata ƙasan da babu abin nan babu ruwan saman to sai a tura ruwan a nan fa'anzalna bihi ma'a sai mu saukar da ruwa da wannan iskokin da wannan iskar shi ke na haika ga wannan eh, abun nan girgijen yana narkewa yana narkewa ruwa yana fitowa fa'afranza bihi min kulli samarati sai mu tsirar da dukkan wani ɗan itace da shi wannan ruwan duk wani nau'in ɗan itace da ka sani to da wannan ruwan ne yake tsirowa idan ya tsiro sai ababan ‘ya'yan itacen su fito daban-daban da ɗanɗano daban-daban kamar yadda muka yi a can baya amma ruwan ɗayan ne kuma ƙasar da ta tsirar da su ƙasar ɗaya ce Allah ce to yanda kuka ga nake zubo da ruwa ya shiga ƙasa can idan ya shiga ƙasan ƙasa ta jike sai ka ga tsirrai suna fitowa suna tsatsago ƙasa suna fitowa to Allah ya ce kadhalika nukhrijul mauta haka nan muke fitar da matattu daga kaburburan su gobe kiyama wato yanda Allah yanzu rayukan yan adam duk da suka mutu suna hannun Allah to lokacin da za a yi tashin alkiyama a tashi Allah zai zai sako rayukan ne yanda kaga drop wato igo na ruwa ruwa ke abin nan saukowa ko ne igo ya huda kasa ya shiga karkashin kasa to haka kowane rai za a saukar da shi yana huda ƙasan yana zuwa ya tarar da asalin gangan jikinsa haka ga za ka ga rayukan ratatatata yadda ruwa yake sauka ɗin nan su ma sai su huda ƙasa cikin kabari su je su tarar da asalin gangan jikinsu wanda daga nan ne aka zare ran idan a ya tarar da su ɗin aka raya matacce ya rayu Allah madaukakin sarki ce sai kaga matacin ya tashi shi ma a gobe kiyama ana cewa idan aka hura kaho na farko komai zai mutu komai zai mutu duniyar ta zauna tsawon shekara arba'in babu wani abu mai motsi hatta da kwaro ba zai motsi ba sai a rika zubo da ruwa daga karkashin al'ar yana yana zubowa yana shiga cikin ƙasa yana gina jikin ‘yan adam da suka mutu kaga ya mai da ƙashi yana gina ƙashi ƙashi na tsirowa yana tsirowa yana tsirowa yana tsirowa can nama na tsirowa can sai gangan jikin ta haɗu gaba ɗaya kowa a kabarin shi ya dawo fresh kamar yadda da aka binne shi shi kenan sai a hura ƙaho na biyu shi kuma sai a watso rayukan sai kowane rai ya koma gangan jikinsa sai kaga an tashi kuma yanda shuka take hudo ƙasa ta fito za ka ga kowane mutum ya hudo ƙasa ya tashi shi ma in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce in kuka yi la'akari dai da yanda muke saukar da ruwa ya shiga ƙasa can ƙasan tsirrai su huda ƙasan su fito sama ana ganin su Allah ya ce fashin yanda nake rayar da matattu kenan daga kaburburansu Allah sa mu tashi a sa'a mu mutu a sa'a mu zauna a kaburburan mu a sa'a Allah ce kazalika nukhrijul mauta haka nan muke fito da matattu la'allakum tadhakkarun ina haka ne don ku je ku yi research ku yi tunani ku duba ku je ku yi bincike ku yi la'akari ruwa kawai misalin ruwa da shuka misalin yadda ake tada rayuka kenan ji Allah ce ku je ku yi ta tunani akai ku je ku yi ta research Allah ce wal baladu tayyibu ƙasa wanda take da kyau mai yabanya mai danko mai taki to ya kuruju na bi izini rabbihi za ka ga yana fidda tsirrai masu kyau lafiyayyu masu gwaɗi da lafiya da daɗi da zaƙin ɗanɗano da izinin Allah duk manoma ai sun san ƙasa wanda take saura wanda ba ta karɓan shuka ba ta fidda komai in ma ta fidda wani abu to za ka same shi a lalace ne kawai Ƙasan ba ta da danko ba ta da irin abin nan din nan na karban shuka haka to Allah ya ce ƙasa mai kyau turɓaya mai kyau lafiyayye mai ba da tsiri tsiro to za ka ga ya furuju na batuhu za ka ga tsiron sama lafiyayye ne mai kyau abin sha'awa wanda yake burge jama'a amma bi izinin rabbihi fitan shukan fa da izinin Allah ne ba wai shukar bane take fitowa da kanta wallazi khabusa kasan da take abun mara kyau lalatacciya saura wanda ba ta da kyau ba ka karɓan tsiro ba ka karɓan shuka to la yakhruju illa nakidan ba ta fitar da wani abu sai dai abu ne dan tsinta tsinta a lalace a yabuce haka kawai zaka gani kamar irin gonan da babu taki din nan yanda take yanku a ne wato haka kasan da bata da kyau to Allah yace kazalika haka nan ne nufarriful ayati nike fassara muku ayoyina nike bayyana muku ayoyina dalla dalla li qaumin yashkurun ga mutanen da ga mutane ko za su gode wa Allah bi ma'ana Allah sai ya kamanta zuciyan kafiri zuciyan mumini yanda yake da kyau da natsuwa akan imani da karban saƙon Allah zuciya yanda yake receiving yake karban saƙon Allah a ciki yakan karɓe shi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce a can baya wa man yuridillahu an lil islam wanda Allah yake son shiryar da shi yakan buɗaɗa zuciyarsa ya yalwata zuciyarsa wajen karɓar musuluncin nan kaga duk ayan da ta zo kawai har zuciya zaka ji tana shiga wa mutum to sai Allah ya kamanta zuciyar mumini da yanda yake karɓon saƙon Allah ɗin da yanda yake karɓan imani da yanda yake yadda da Allah ɗin da yanda zuciyar take kyau take tsaftatuwa ta nagartu sai ya kamanta ta da ƙasa mai kyau mai karɓan yabanya da shuka idan zuciyar mumini ya karɓi imani to duk abinda mumini yake yi duk abinda muminin ke producing yake aiwatar da shi zaka ga mai kyau ne idan zai furta kalma za ka ga kalma ce mai kyau mai amfani mai amfanar da jama'a idan zai wani abu da hannunsa za ka ga hannunsa ba abinda suke banda alkhairi da gina wurare masu kyau masallatai da makarantu da ciyar da jama'a da daɗaɗa wa jama'a saboda me saboda zuciyar tana da kyau sai gaɓoɓinsa suna aiwatar da abubuwa masu kyau to Allah maɗaukacin sarki sai ya buga abin wannan kyakkyawar gonan da irin amfani da ake samunta ake samu a wajenta da zuciyar mumini duk mumini in dai ka zauna da shi sai ka amfanu da shi ba za ka taɓa samun cutarwa tare da mumini ba sai ya buga zuciyar kafiri da ba albarka ba alheri a tare da ita a ƙeƙashe take to komai da yake fitowa daga zuciyarsa ya yi reflecting a gaɓoɓinsa ya bayyana a gaɓoɓinsa to shi ma mummunan ne babu kyau babu alheri saboda zuciyar ba ta da kyau to duk ayyukansa da duk maganganunsa na cutarwa ne babu alheri a tare da su to sai Allah ya buga misalin zuciya da gona mai kyau da yanda ake samu amfani daga gare su ya buga zuciyar misalin zuciyar kafiri da mummunar gona da take saura ce kawai ba abin da ke fitowa na kirki da ake amfana da shi Allah ce to haka nake buga muku ayoyin nan nake bayyana muku ayoyin nan domin ku da Allah ya shirye ku zuwa ga imani ku je ku gode wa Allah ka gode wa Allah ka san musuluncin nan ba iyawanka bane ka san imanin nan da kake da shi ba iyawanka ba ne Allah ne kawai ya shigar da shi zuciyarka kuma ka gode wa Allah ka ga ayyukan alheri kake yi mutane suna amfana da kai kullum musulmi bai kamata ya rayu a duniyan nan har ya mutu ya koma ma Allah babu wata gudunmawa ta amfani da ƴan uwansa suka amfana da shi kullum mutum ka gan shi a zaune kawai yanda mutane suka ɗauka malamin da ya karanta addini shine kawai yake amfanan mutane shine kawai yake amfanan mutane sai mutum ya je ya zauna wai shi bai karanta qur'ani ba ba karatun islamiyya yayi ba shi bai san hadisai ba da makamantansu ya girma ya tashi ya gama secondary ka ganshi a zaune ya gama university ka ganshi a zaune ya yi NYSC ka ganshi a zaune har yayi zaman shekara biyar wai bai samu aiki ba babu wani wanda yake amfana a cikin al'umman musulmi wai shi ai ba ba islamic studies bane ko ko ba karatu addini yayi ba matukan kai musulmi ne matukan kai musulmi ne kuma duk abin da Allah ya kaddara ka karanta ko kake yi zai amfani al'umma ka ba da gudunmawa kar ka zauna haka Allah ya baka ƙwarewa a lissafi eh a mathematics eh ka kware a nan eh to kada ka zauna ka amfanar da ƴaƴan anguwanku wannan bai wanda Allah ya maka kada ka zauna al'umman musulmi ba su amfana da kai ba ko 'ya'yan musulmi ba su amfana da kai ba ka sunan zo ka gina wani yanda Allah ya baka basiran ka kware a wajen lissafin zo ka sanya ma yara a gidanku ko a ɗakinka ka rika ba su ko da awa biyu ne a lokaci a rayuwarka kana koya musu lissafi da yadda ake solving formulas da kaza da kaza duka su kware su tashi ka amfani yan uwanka in turanci Allah ya sa ka karanta ka kware English ga yara suna faduwa English in an zo jarabawa eh sun zo jam da kyar ga ana gudu kai Allah ya baka basira hai ka ce hai dai ka dawo ka zauna kawai tsakaninka da ka sai dai ka je aikin gwamnati in aka taso ka da gida ka zauna ka yi wanka ka yi ta karanta jarida ko ka zo masallaci ka zauna gobe ma ka tashi babu wani contribution da kake bayarwa mutum ya gama aikin gwamnati ya yi ritaya ya da gida sai dai aikin zama kawai da hira da abokanai ko karanta jaridu ko a yi ko a kirkiro wani majalisi ana zama shi kenan na 'yan ritaya babu wani gudunmawa da mutum ke ba a wannan fagen da Allah ya sa ya kware a kai in kai likita ne in ka dawo ka riƙa nemo yaran musulmai da suke karatun nan ka sanya musu darasi a ɗakinka ka ce ku zo ka riƙa ba su awa biyu a rayuwanka da ɗan allo haka kowa ya kwafa wancan na bayarwa wancan na bayarwa a wannan fanni wancan a wancan fanni wancan a wancan fanni sai Allah ya wa al'umma albarka amma a ce malami ne kawai in ka ji ana koyar da al'umma malamin fiqhu ne malamin hadisi ne yazo yake koyar da hadisi a malami ne na tajwidi yazo a malami ne na alqur'ani a malami ne na tafsiri shikenan an maida mai bada gudunmawa kawai kawai malamin addini ba haka bane duk fannin da Allah ya ajiye ka akai to kada ka rayu akai wani bai amfana da kai daga wannan fannin ba kai busti din abun a anguwanku a ka samu yara goma gina su yara ashirin ka rika ba su da mu kake bayarwa za ka ga kai ma kanka ma kana ƙara menene kisawa ne akwai wanda bai da alaka da littattafan tunda ya gama ya samu aiki to idan ka ɗauko ɗin za ka ji kai ma kullum kana kisawa ne kana amfana kana amfana kowa zai rika tuna alherinka a anguwa kowa zai rika tuna alherinka a anguwa amma mutum ya zauna yanzu idan ka samu ɗan secondary wanda ya gama ɗan secondary school idan ka samu wanda ya gama haya islam a anguwa sai ka gana haya islam ina yana koyar da mata eh? kaga yana koyar da yara ta juwidi kaga yana koyar da su alkur'ani kaga yana koyar da su wancan fiqihu da yadda ake alwala at least dai ba za ka taɓa samun yana zaman banza baya amfana anguwa ba shi ko wannan hayar zauna maka kawai wai sun secondary yayi to me ka karanta a safannin da kai ba za ka bada da gudunmawan shi ba kowa hey relaxing ai ba addini ya hude ya ya miƙe kafa ai ni ba islamiya na karanta akwai wanda Allah ya bashi bajinta wajen kwamfutan ne. kwamfuta kuma injiniya ne yara nawa tun da Allah ya maka wannan ni'iman yara nawa suka amfana da kai yara na suka amfana da kai a wannan fagen akwai wani architect ne yara nawa kai grooming misali ka suka samu wannan ilimi da bai wanda Allah maɗaukacin sarki ya maka yara nawa to gaskiya sai mun canja tunani da haka in za mu gina namu yaran za mu gina su mu ba da gudunma mu ma in mai tajibidi ya bayar mai lissafi ya bayar mai kwamfuta ya bayar mai kaza kaza ya bayar duk fannin da Allah maɗaukacin sarki ya domin nan ne aljannanka nan ne wutanka kuma Allah shi ya san dalilin da ya sa ya zaɓo ka a wannan fanni ni kuma ya zaɓo ni a fanni na sai ya zama to bangare ɗaya ne ke bada da gudunmawa to ya kamata mu ya zama to manzo Allah shi ya sa yake cewa khairu abin eh, khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alherin mutane shine wanda yake amfanan in kai mai gyaran in kai mai gyaran mota ne yaro na yara na ka dauko ka koyar da su fi sabilillah suka amfana da kai in kai manomi ne yara nawa ne suka amfana da kai a wannan fagen ka zo ka nuna musu yadda ake kaza yadda ake kaza duk irin waɗannan sai kaga al'umma sun tashi suna da ilimi na na na, sana'a na hannu na menene duka kar a zauna a haka kar a zauna a haka akwai alheri a ciki ka zamanto mai gina al'umma mai jawo alheri a gare su musulunci yana na bukatan duk wani fannin da kowa ya karanta musulunci da 'ya'yan musulmai suna bukatan shi kar a zauna a naɗa hannu kar a zana ko aikin gwamnati ka da wallahi ko da kai darekta ne kada ka zauna kada ka zauna babu yaran da suke kake dan karantar da su ko da biyar ne kada ka zauna haka da fata Allah ubangiji ya mana albarka ya sa mu dace قومه فقال يا قوم اعبدوا الله

ga waɗansu ƙistoshi kuma ta ga waɗancan abubuwan da Allah ya lissafa mana gaba ɗaya akwai mai yin su in ba Allah ba to shi kaɗai ya cancanta a bautawa kawai shi ya sa ya kawo su a matsayin hujjojin da ya sa ya ce shi kaɗai za a bautawa ba haka sai Allah ya zo ya buga mana misalai kuma da annabawa da magabatan su yadda aka yi ta gwagwarmaya dai akan a bautawa Allah nan dai a bautawa Allah nan dai Allah ya ce wala laqad rantsuwa ne allamu lamul qasam rantsuwa ne kamar ta cewa mutum wallahi tallahi mutum in kana so ka cire shakka a cikin zuciyarsa gaba ɗaya game da abin da kake faɗa masa da me kake yi da rantsuwa rantsuwa kake to shi Allah shi karan kansa rantse mana yake rantse mana yake yace laqad wallahi haqiqa arsalna nuhan mun aika annabi Nuhu a matsayin manzo, ila ƙaunihi zuwa ga mutanensa, mun aike shi da saƙo zuwa ga mutanensa, mutanen annabi Nuhu alaihi salam. Mun san mutane ne da shirka kawai ne aikin su bauta ma wani Allah. Menene saƙon ga saƙon kaman haka. faƙala da ya je wajensu ya ce ya ƙauni ya ku mutane na ga saƙo daga Allah ya ce mun in faɗa muku u'budullah ku bauta wa Allah shi kaɗai domin malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta da ya wuce shi ko malakum min ilahin ghairuhu wato shin kuna da wani abin bauta ne banda shi duk yana iya zuwa malamai suka ce malakum min ilahin ghairihi domin ghairihi badal ne na min kaga duka mimun ta musu kisira kenan to amma me yasa malakum min ilahin maimako a ce ghairihi sai aka ce ghairuhu ai malakum haihu. ai ba ku da wani ba ku da wani da ya wuce Allah da ya cancanta ku bautatawa saboda haka ku bautatawa Allah din a waɗansu surori kamar suratul ankabut mun san shekarun da annabi nuhu yayi yana yin wannan wa'azin kawai ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu din nan sai da yi shekara 950 na arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun wannan kai ya kashi in brief kawai amma sai da ya shekara ɗari tara da hamsin fa ku duba a wa Allah a bauta wa Allah shi ya fi cancanta duk waɗansu hujjojin da za a tabbatar musu ce Allah ne ya fi cancanta a bautata masa annabi Nuhu ya kawo musu suka riƙa jayayya da shi ya ce musu inni wallahi ni din nan da kuke gani akhafu alaikum ina ji muku tsoro matuƙa matuƙa na in ba ku yi imani ba fa to akwai azaba yaumin azim akwai azabar wata rana mai girma da za ta zo ta riske ku Ƙalal mala'u in ka ji an ce mala'u wato manyan ƙasa kenan mafiya ƙungiyar mafiyawan ƙasan su ne almala'u ko ka ji an ce almala'u lazina takbaru manya-manyan ƙasan masu nuna cewa su ne manya sai suka haɗu gaba ɗaya min kaunihi na mutanensa kun san network ne da su suka ce a'a a'a wani sabon abu kuma ka bullo da shi lallai inna raka, mu fa gaba ɗaya mu yi mitin mun tabbatar kai din nan kawai fi dalalin mubinin lallai mun tabbatar kana cikin bata mabayyani yanda aka yi kuma ka bata shine a ce a sake allolin nan namu a sake waɗannan gumakan a bauta wa da ba a ganin shi ba a taɓa shi to wannan ɓata ce mabayyaniya ɓata ne mabayyane ka ɗauka Ta farki ne kawai ka ɗauka na ɓata ɓatan kuma bayyanan ne ƙarara duk wanda ya ji ka kana faɗan wannan a bautawa ko ubudullaha malakum min ilahin ghayruhu duk waɗannan allolin a yi a basu kenan a zubar da su a yi watsi da su a rike Allah kai nuhu ka tsiro da wani abu fa manyan ƙasa ke manyan ƙasa ne suka yi wannan qala sai yace musu ya qaumi ya ku mutane na laysa bi dalalatu wallahi ba akan bata nike ba sam ba a kan bata nike ba na masu da'awa yanzu da kai ne ka zo kana magana sai wani ya ce maka wane kai batacce ne mabayyani ko kuma kana wa'azi sai wani ya ce ni kan wai wane hauka kake yi don Allah idan mu ne ya za mu mayar masa kaza ka ne mahaukaci ba ni ba har ka tsara mutum banza mutumin wasi to ka duba shi mai wa'azi kullum ya rika menene ya zamanto mai haƙuri jagora yanzu babu mutumin da za ka tinkare shi ko kuna tuki a mota ko wani ya maka abin nan ya maka wrong driving haka ya maka tukin ganganci ka leƙo jama'a wai kai mahaukaci wani kafin ya baka amsan shi mahaukacin ne ko ba mahaukacin da mari zai fara maka amma da ya kamare shi zagi na yi shi kuma tambayan ka yi. tambaya na yi, wai ni kan kai mahaukaci ne are you mad eh sai na your father be mad no no no, wato ka tsallake shi ma ba abin da a'a ai tambaya is a question he ka ce no to no din da yake gagara ina fata an gane shi yasa a cikin suratul suratul asr Allah ya bayyana yanda mai wa'azi ya dace ya zama illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi sai ne wa tawasaw bis sabr ud'u ila sabili rabbika bil hikmati hikima ita ce take sa kai controlling ka ka iya kanka ka iya wa kanka ka ka yi hakuri kuma ka san irin amsan da ya dace ka bawa mutum to ku duba annabi nuhu alaihi salam yace ya qaumi qala al mala'u manya manya suka kira suka ce inna lanaraka mu muna gani fa kai inna fa ka bace ka bace kai atacce ne mabayyani bai ci a'a ku ne dai batattu ba dai ni ba a'a ya ci a'a ya kaumi laysa sabi dalalatun wallahi bana kan bata ba haka bane ni ba batacce bane matsayina kawai rasulun min rabbil alamin kum risalata rabbi ni manzo ne na ubangijin ku ya bani sako in isar muku da shi kuma ina muku mai ina mai muku nasiha da gargadi saboda wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san abinda ba ku sani ba game da Allah don na san in kuka ja consequence din abinda zai biyo baya karshen ba zai kyau ba yanzu awa ajibtum wa yanzu mamaki ne kuke yi an ja'akum dhikrun min rabbikum saboda sako da wa'azi da gargadi ya zo muku daga ubangijinku kuma ala rajulin minkum daga ɗaya daga cikinku ku ni naku ne ba bare ba ne ɗan saƙon ba wai daga wani gu ake ɗauko shi a kawo ba a cikinku ne mutumin da kuka san shi kuka san tarihin shi da kirkin shi da kamewan shi da mutuncin shi da amanan shi da gaskiyan shi da tsoron Allah shi da menene shine Allah ke zabo idan Allah zai zabo annabi yakan zabo the best wanda fi kowa qualities kyawawan halaye da ɗabi'u shi wanda ku kun ba da shaida cewa mutumin kirki ne kafin ma a aiko shi to shi ne Allah yake zaɓowa ita ah, yau kuna mamaki abun ya canja ne kuma daga kawai na ce ni ɗan saƙo ne daga Allah sai mamaki ya kama ku mamakin mawai Allah ya zaɓo wani daga cikinku da kuka san shi ya zo muku da saƙon ubangijinku mahalicinku ne na abun mamaki hmm? kuma abin da ya zo muku da shi liyunzirakum don ya muku wa'azi da gargadi tattaku domin ku tsoraci shi wannan Allah ku bi dokokinsa ku bi ka'idodinsa la'allakum turhamuna don ku samu kyakkyawar rayuwa ku samu rahama a nan duniya ku samu rahama a gobe kiyama shin wannan abun shine na abun mamaki har na tada jijiyan wuya har ana mitin na'am ne suka yi na'am idan mutum yana so ya samu bayani cikakke je suratul jinni inna arsalna nuhan ila qaumi anan ne ko a cikin suratul jin suratul nuh afwan suratul nuh sura ce ta annabi nuhu gaba ɗaya ka ji yanda ake ta ja bayan ya zauna cikin su shekaru da shekaru kullum sai izgili suke masa kullum sai izgili suke masa kullum har ya kai yayi addu'a yace ya Allah innahum asawni wadannan sun juya baya sun ki wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makaran kubbara ka duba yace ya Allah sun saba mu sun biye ma abinda baya amfanan su wajen su da su gumakan da basu da amfani ba sa cutarwa kwata kwata kuma wa makaru kullum makirci da zagon ƙasa suke makaran kubbaran makirci babba kawai da ƙarshe ya yi addu'a ya ce kai har ta kai duk lokacin da suka gan shi ya ce ya bayyana musu ya musu wa'azi a bayyane ya musu a ɓoye ya sirranta musu ya yi da ɗaiɗaikun mutane ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya yi a kasuwanni ya yi a kaza duk lokacin da suka ganni ma ya Allah ya thiyabahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru takbaru stikbara sai su sa ya yatsunsu a cikin kunnan su su toshe kunnan su ce ga ustaz ga malam na zuwa ga malam na zuwa yanzu a fara kalin lamu kuma yanzu a mana shishigi a ce yanzu harkar da muke akwai riba akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza yanzu malamai za ka ji sun fara magana su ce ba kyau da an ga dai ana samu sai ka ji wani malami ya soki abu haka za ka samu yanzu ko yan cacan kwallon bol din nan in kana za ka ji to kun ji su malam kuma ya da Allah ka ji su ustazan nan kuma malam wai me wannan abun da muke samu kuma wai ba kyau Niger bed wai ba kyau kuma kai baba da Allah da Allah su ko me abin a kullo da na a kullo na a kullo na a kullo na a kullo na a kullo ba sa san mutum bai su a tsoma masa to haka za ka san Allah maɗaukakin sarki ya ce fakazzabuhu suka karyata shi muka tsere da shi annabi nuhu ya ce daga baya addu'a rabbi la tazar alal ardi min al kafirina da yaran innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran yace ya Allah na roƙe ka addu'a da annabi yayi wa mutanansa annabi Nuhu yace ya Allah na roƙe ka kada ka bar wani gida na kafiri a doron ƙasa yana tsaye duk wani gidan da ka san akwai kafiri a cikin maƙinka ya Allah ka gama da su ka halaka su kada ka bar da kafiri ɗaya domin in ka bar shi matsatsun da tsatsun da zai fito daga jikin shi ƴaƴan da zai haifa su ma kafuran ne ma kawai shi duk ya haɗa kawai duk kamar arnata ne kai ba na na alheri shine wallazi khabutha kenan la yakhruju illa nakidan kawai ya gama da Allah mada shi shine fa anjaynahu da suka karyata shi din yayi wannan addu'an fa anjaynahu sai muka tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi a ce mutane ne ba su wuce goma ko bakwai ba fil fulki a cikin jirgin ruwa aka tseratar kun san tufa da Allah ya saukar da ruwa yace duk kofofin sama su bude ruwansu duk kofofin ƙasa ta ƙasa kawai su ma su harbo ruwansu sai ga ƙasa tana harbo ruwa kai zaka ce irin fadi ya fashe din yana harbo ruwa sama sama ma tana ƙasa ruwa sama ruwa kawai jirgin nan da ya kera shi ne kawai wajen tsira Allah ce wa na zina kazzabu bi ayatina na halakar da waɗanda suke karyata ayoyin mu innan gaba ɗaya na gama da su inji Allah dama abin da yake ji musu tsoron kenan yake ce musu wa a'lamu min Allahi ma la akwai abin da na sani daga Allah da baku sani ba akwai hatsarin da nake hango muku akwai matsala in ba ku yi imani ba ku bi ni kawai suka karyata ga abun kuma ya faru sun ga fassaran ayoyin a aikace shine yauma ya ati ta'wiluhu kenan da muka karanta a can Allah ce innahum kanu waɗannan mutane sun kasance mutane ne amin amin wato makafi ne masu makancewa ayoyin Allah amin kaman a'ama daga a'ama ne wato mutane ne makantattu ma malam wanda ba sa ganin ayoyin Allah da idonsu kuma an yi idon nan ne don a ga hatsari a kauce masa alam na ji allahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najidai inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula ai Allah ya bambanta mu da daba ya mana ido ya mana kunne ya mana zuciya ta tunani kuma ya mana harce don ya bambanta mu da dabba shi ya sa eh, mutumin da baya hankalta baya bin Allah ya ce ulaika kal an'ami wa laqad dara'na li jahannama katiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la Allah ce ulaika kal an'ami sai ce a hum adallu sun fi ma dabbobi ace na da wutan jahannama ga waɗansu mutane da suke da idon da ba sa hangen ayoyina da idon ko ina zai kalla amma banda ayan Allah sai ya ta ɗauke mai ganta ba komai yana ji amma shi bai jin wa'azi da kunnen shi duk zuciyar shi tana tunani amma banda bangaren bauta wa Allah Allah ce waɗannan mutanen kaman dabbobi suke balhum adallu kai sun fi dabba ma mata ومثل aiko. كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا نداء دعاء ونداء ثم bukumul umyun فهم la yaqilun misalin kafiri Allah ce yanda zaka zo gaban shi kana mai wa'azi kana buga mai misalai da ayoyi look look ka duba nan ka duba nan ka duba nan waye wannan yace kaman ka tsaya gaban saniya inji Allah kana ce mata sanu saniya ya ki ji tsoron Allah fa ki tuna irin ciyawan da kike ci waye tsiro miki da shi hmm? waye tsiro miki da shi ki tuna da ruwan da kike sha ya ke saniya waye waye ke baki ruwan ba ta tsoron Allah ki san Allah yace yanda saniya take saurar ta ji dai ana ihu bakina na motsi yace to haka mai karantawa kafiri ayoyin mu yanda ba sa amfanan shi baya fahimtar su tamkar dabba ne kai take kallon mu. Allah jami'a ce summun ne su bukumul umyun makantattu ne da makaho ne wanda baya ganin ayoyin kake nuna mai ayoyin haka ta ya za a iya gansu kurma ne wanda ya kurmance ma ayoyin Allah ta ya za a iya karanta su ya ji umyun bukun, sannan bebaye ne ba iya furtawa ta ya za a yi maka magana Allah ce fahum la ya'qilun har abada ba su da hankali kaga a can ma sai Allah ya kamanta su da dabbobi Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ce innahum mutane ne da kanu sun kasance amin makantattu ma malam na'am wa ila Madaukakin sarki a aya ta gaba yace, hakanan haka nan wa ila adin haka nan mun aika wa adawa a kahun ɗan uwansu hudan annabi hudu uwan su ne kabilan su na cikin su wanda suka sani suka rayu da shi shi na ɗauko ban kawo bare ba balle su ce ba sa gane yarensa shi ma muka bashi sako zuwa gare su kala da ya je wajensu ya ce ya kauni ya ku mutane na ga saƙo daga Allah ya bani in kawo muku in sanar da ku cewa u'budullaha gaba ɗayanku ku haɗu ku bauta wa Allah ku kaɗe shi malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bautawa da gaskiya da ya cancanta a bauta masa in ba shi ba domin shi ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza afala tattaquna ba za ku amsa kira na ba ku tsoraci Allah qala al mala'u kun ji su ko kowane gari kowace ƙasa suna nan sai manya manyan ƙasa in ka ji mala'u aka ce masu mulki da masu dukiya su ne mafiya wanda suka ce sai sun ga dama gwamnati ta tafi sai sun ga dama za su kifar da gwamnati su ɓata mata lamari su haɗa ta faɗa da talakawa su ne haka za ka samu ƙalal mala'u na kafaru amma fa ta ɓangaren waɗanda suka kafurta kafuran, min ƙaumi daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi safahatin kai amma kana makalla muna ganin da in muna ganin kai wawa ne ko ka duba safaha sai qulu sufaha minan nas safihi shine wawa ka duba yanda suke maida malami martani mu muna ganin ta fa tana cikin wauta malam kai wawa ne wa inna lanazunnuka ko muna na mun tabbatar nan zannu din nan ba wai zato bane a'a kaman inni zanantu anni mulaqin hisabiya yau na tabbata na gamu da hisabina zanna din nan bi ma'ana al yaqin mun tabbatar na min al kadhibin kai makaryaci ne makaryaci banda wawa makaryaci ka ce mu bar guma kan nan allolin namu mu rike wani Allah ka ce ba mu da wani in ba shi ba kar makalla a rika dubawa ka dubawa mu ne a ƙasan nan wallahi furka taka a hankali kala sai yake musu ya qaumi yanzu kai ne a ce kai wawa ne makaryaci dan Allah mai zaka ce eh zaka zanka ne wawa banza shashasha sai a ƙara musu har hudu biyar ma a sharfin mutum ba a taɓa zagi shi ya rama kalma ɗayan da ya rama kuma ya taƙaita ta akan mutumin sai ya haɗa da iyayensa da duk wani nasa ta fata an gane mutum da shi fa kace ta fada ya eh, eh, kira wai mahaifin da ya haife ka ma ya ci kazanka da mahaifiya da ta haife ita ma ta ci kazanta wai kuma da shi kake hmm? haka ne cin dan adam dan suka duba lokacin da yahuda in suka shigo wajen manzo Allah su ci assalamu alaikum Allah kashe ka Allah halaka ka wata rana na Aisha da ta ji ita ce wa alaikum wa alaikumus salam wal la'anat ku duba kuma Allah halaka ku ya tsine muku ma manzala ce a a a a Aisha da za su yi wanki ba ku su sun ce Allah ya kashe mu ke ma sun ce Allah ya kashe ku ba an yi duro ba to me na a ƙarin Allah tsine musu eh ce fa ka ji abin da suka yace ai da kika ce kuma haka sun ce mu mutu ma kun kuma ku mutu ba an gama ba ai ai duro kin ƙara walla'anat baki kyauta ba baki kyauta ba ina fata an gane ko yace ya ku mutane na laysa bi safahatun gaskiya bana ni ba wawa bane kuma ba akan wauta nake ba walakinni rasulun min rabbil alamin manzo ne kawai ni daga ubangijin talikai ya bani sako in kamu kun ga na Allah kullum su ne ake ganin su wawaye gidadawa da basu san wani abu ba su ne kawai matukan dai ba harkan kuɗi bane da kai ko mulki ko wani fawa ko abin nan to kai baka san ma inda ka dosa ba baka san inda ka dosa ba yanzu shi yasa anan arewa ake ganin mu gaba ɗaya mun ci baya gaba ɗaya bar arewa a baya a fawai harkar duniya ne a harkar duniya su yan kudun su yi producing alarammomi da manya-manyan malamai da mene babu amma inda ake can mun yi baya mun a harkar karatun boko ne fa ake faɗa duk harkar addinin da da alarammomi da muke da su su menene gangara dinnan su ne gasu nan da masana alqur'ani da tafsiri da fikihu da menene wanda aka sani tun ma kafin tura su zo wai duk wannan ba ci gaba bane a arewa sai ran da ka san abin nan yanda ake lissafi a ƙara zero a rage abin nan a can a buga nan a buga shine wai an ci gaba to haka za ka gani Allah ubangiji mana muwafaka zamu mu tabo zamu tashi akan sura akan ayan gobe don mu jona ta da izinin Allah saboda lokaci da fatan Allah ubangiji yayi mana muwafaka ya sa mu daji. alaikum salam na'am eh. babu laifi tun da nan ka iya bayan sallah ya ka kara. tun da dama daga biyar ɗin ya koma goma haka abinda mutum ya iya shi yake yi sai kai ta maimaita shi in ma baka iya ma kwata kwata karatun qur'ani sai ka rika istighfari da hailala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ka rika yawaita salati da astaghfirullah dama azkar din ko ma kai mahaddacin qur'ani ba za a so ka kaita akan qur'anin ba kawai in ka taba qur'anin ka zo ka taba hailala istighfari ambato salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tayi kana tayi kana ta hada su ka taba wannan ka taba wancan ka taba wannan ka taba wancan na'am to idan har za a iya kirge da yatsu haka fadalan ya zauna a yatsunka ya ci wannan idan har mutum zai iya kirge haka subhanallah subhanallah so talatin da uku uku kai abin nan amma idan za ka yi waɗansu askar masu tsawo irin su la ilaha illallah wa da la sharika lahu dari din nan da manzo Allah ya ce a rika yi safe da yamma ka rika yawaitawa idan mutum yana ɓata, sai da wannan waɗansu malamai suka ce babu laifi babu laifi amma eh, astaghfirullah da zaka rika yi a harce ka sai ka rika rike tarbi ko a abin nan kana yi a a cikin taksi a cikin abun nan kana tafiya abun da harshe zai iya faɗa subhanallah walhamdulillah wala ila me manzo Allah yace yace kalimatani khafifatani ala lisan yace خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم manzo Allah sarsar ce kalmomi masu saukin fada akan harce akan harce manzo Allah yace sannan kuma wanda suke fi kowanne nauyaya mizani kamar da Allah ya fi su wanda suka fi soyuwa a wajen Allah sune subhanallah wa bihamdi subhanallah azim kaga zaka iya tafiya kana yin su ba wanda zai sani ba wanda zai sani duk wani ambato na Allah ka rika yin shi a boye ba wai sai an gani ba ina tafiya ina rike haka ko ina cikin taksi hannuna a waje ta glass ina haka ko ina tafiya duka duka mutanen kirki annaba in za su ambaci Allah a sirrance ne yanda muka karanta ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa duna al-jahri min al-qawl akafa ya aynu sadzikru rahmati rabbih abdahu izna da rabbahu nidaan khafiyan qala rabbi inni wa hana al-azmu minni واشتعل الرأس شيبا فهب لي من لدنك وليا يرثني إذ نادى ربه نداء خفيا manzo Allah ce ba kwa kiran kurma irba'u ala bi anfusikum ku rika sauƙaƙa wa kanku kuna daga murya in kuna addu'a ko kuna zikiri ku rika kasa kasa da muryan ku na kun la tad'una a famma ko yace ba wai kurma kuke kira ko maraji ba sami'un alimun bi dhati sudur kuke kira so ba sai kun daga muryan ku ba wannan shine wannan addu'a ne Allah ji kansu da rahama in sa su yi shahada su kuma Allah mayar musu da mafi alheri amin ya rabbal alamin Allah biya mata bukata kun dai ji akwai mai mai fitowa zai iya samun mala ibrahim akwai namba ne babu to shi kenan ko ya yi gaba kenan barakallahu fikum masu neman aiki suna da yawa wanda suka yi applying suna da yawa wanda suka samu aikin ma albashi ma ya makale duka dai Allah ubangiya ya biya ma kowa bukata Allah ubangiya warware masa Allah ya tashi ba ku ya bada kowa mafi alkhairi a gare shi Allah ubangiji kuma ya rike ya sa a rike abun a bisa amana wannan shine kuma in insha Allah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah tana dab da masu kyautata zato ga Allah da masu kyautata addu'a da masu kyautata aiki la tai asumin rahmatillah kada ku daube tsammani daga rahamar Allah Allah da yana jinkiri don ran da ya baka kai valuing din shi malamai suka ce idan ka samu mutum ya rayu wani sa'i yayi wata bai da ɗari biyar yayi wata bai da ɗari biyar ran da wani ya ba shi dubu ɗaya sai ce kai dauri ne da dubu ɗaya kai sai ya rika kallon ta yana miƙar da ita yana sa ta aljihu can ba minti biyar sai ya daɗa kuma duba tana nan kuwa ko aljihu ya huje ta abin nan to malamai suna cewa wani sa'i Allah yakan tsananta wajen ya kafin ya baka aiki sai ya tsananta ka galabaita ka wahala yanda in ya baka din ko dubu ashirin ne sai ka ga kayi appreciating ka gode ka daraja abu ka yi wani sujudu shukri don gode wa Allah ka ah alhamdulillah ni da da sai in wata uku ina na ga dubu ɗaya yau ni ne mai wata mai dubu ashirin a wata kai alhamdulillah wallahi Allah ya mun komai to malamai suka ce hikimar eh, tsaurin kenan amma da mutum da ya zo fiyu an bashi fiyu ya roƙi dubu ɗari an bashi an bashi ba zai abun nan ba ba zai rika kiman su ba amma idan mutum ya tuna irin rayuwan da ya rayu a kai na rashi yau shine kaza to sai ya daraja abun kuma ya gode wa Allah Allah ubangiji ya biya bukata amin ya rabbal alami na san Allah will help din ne dai ko amin ya rabbal alami me Allah accept Allah ubin ya mana muwafaqa kyautata karshen mu ya karba mana ibadan ya karba mana azumin mu kanmu Allah ubin ya saka wa ƴan uwa da alkhairi masu daukar nauyin tafsiran nan a duk inda suke Allah ya wa zuciyansu albarka Allah ya yalwata musu iyayenmu malamai masu tafsiri a duk inda suke Allah saka musu da alkhairi bisa ilmantar da al'umma abinda ke fito daga bakunan su na zamiya Allah ubangiji ya yafe musu Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ubangi ya ɗaukaka darajar sai rufa musu asiri yan kwa masu zuwa a hadu ana saurara Allah ubangi ya haɗa mu a ladan Allah ubangi ya haɗa mu a jannatul firdaus yanda muke haɗuwa a wannan wajen kada Allah ubangi ya sanya wani daga cikin mu rabo ne na wuta ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa anim ala abdika habibika muhammad وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله